rundunar sojin saman najeriya ta fitar da sanarwa kan shirin sayo jiragen yaƙi daga turai tawagar masana ƙarƙashin jagorancin shugaban sojin ruwan najeriya kan hassan abubakar ne ke jagorantar cinikin jiragen kamar yadda a gidan jaridar nan ta legit hausa ta bayyana kuma hausa bisibi muke karanto muku ta bayyana lamarin ne a cikin wani sako da rundunar sojin saman najeriya ta wallafa a shafinta na facebook rundunar sojin saman najeriya ta bayyana cewa yanzu haka tana cinikin jiragen yaƙi ƙirar m3 forces da kuma fga guda 24 kazalika rundunar ta bayyana cewa cikin kayan yaƙin da take sayi akwai jirage guda goma ƙirar aw 109 daga ƙasar italiya daraktan yaɗa labarai na nfa olusola akimboyewa ya ce a yanzu haka jiragen kirar aw109 nan guda biyu sun iso najeriya sannan zuwa ƙarshen shekara ta 2026 za a gama samun sauran guda goma rahotanni sun nuna cewa dai olusola akimboye ya ce jirage kirar m346 guda 24 za su iso najeriya ne zuwa ƙarshen shekara ta 2025 mai zuwa yayin da rahotanni suka nuna cewa cikin tawagar da ta tafi sayo jiragen akwai shugaban sojin saman najeriya hassan abubakar da kazalika ita ma daily trust ta wallafa cewa wakilai daga ma'aikatar tsaron najeriya da ma'aikatar harkokin kuɗi ta kasa ga baki ɗaya sun yi da fifi a wannan guri saboda haka an tabbatar da cewa za a siyo su ne domin a ragargaje 'yan maniga ta sama ta ƙasa kuma ta kowane fanni ba za a ɗaga musu ƙafa ba.